Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a yau duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban musamman wasanni da aka murza gasar cin kofin zakaru. Dole mu dangana sansanin kungiyar kwallon ta Manchester City domin ka maka bayanai kwarai da gaske dangane da wannan wasa da City ta murza tsakaninta da kungiyar kwallon ta Inter Milan a filin wasa na Etihad. za mu dubi wannan kara insha Allahu, daga bisani mu dubi wasa da kungiyar kwallon gaba ta PSG ita ma ta fafata da Juruna saboda fa tabbas PSG ma ta kwashi maki uku karo na farko a wannan gasa na cin kofin zakaru wanda ya zo da sabon salo a didi wannan lokaci daga nan kuwa, za mu dubi jerin wasanni da za a fafata a ranar Alhamis din nan duba da cewa kungiyar kwallon gaba ta Arsenal tana nan za ta barce gumi da kungiyar kwallon gaba ta Atalanta a gefe guda akwai Barcelona wanda da tuni ta dangana kasar Faransa domin tunkarin kungiyar kwallon gaba Ta mu ko a wannan gasa na cin kofin zakaru za mu dubi waɗannan jerin wasanni insha Allah tare da sauran bayanai da muke ɗauke da su daga sassa daban-daban sansanin Chelsea, Real Madrid, Manchester United da ma sauran bayanai ta kowane sassa har ma da Liverpool a daidai wannan lokaci duba da cewa wasanni suna ci gaba da towa ana babata su ne ba tare da wani ɗaga ƙafa ko kuma ɓata lokaci ba wanda mu ma haka muka riƙe wuta a wannan shafi domin ka bayanai ɗari bisa ɗari kafin mu je ko ina tabbas dole mu mika sakon taya murna ga Suleiman mai Barcelona wanda yake jihar Kaduna tabbas dan fakware da gaske an samu karuwa a sansanin sa kuma ya ma saka wa yaron sunan sa shi ma Suleiman a daidai wannan lokaci muna addu'a Allah ya raya Suleiman Allah ya masa albarka Allah ya wato albarkaci rayuwarsa ɗari bisa ɗari shine addu'a a wannan fatan kai ma Suleiman na kungiyar Ulagba ta Basuro da muna addu'a cewa Allah ya baka iko tare da arzikin tafiyar da wannan yaro da iyalinka a matakin da ya dace shine addu'a mu a daidai wannan lokaci Allah ya raya shi Allah ya masa albarka Allah ya ba Allah kuma ya rashi a cikin addinin musulunci shine addu'a ma wannan mataki muna taya kamar na ɗari bisa ɗari Suleiman na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a gefe guda kafin mu je ko ina tabbas dole mu mika sakon godiyar mu na musamman kuma duka bai faida na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona wanda ya ce tabbas ai sharhi dangane da karawar Barcelona da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Monaco wanda shi ma ya jaddada min cewa har yanzu yana nan yana gwagwarmaya da barasa na mashashara to muna addu'a bai faida Allah ya baka cikakken lafiya Allah ya tashi karkashin kafaɗinka kai ma ka da kan ka a ci gaba da taka tare da kai a kodayaushe a ko ina kake a faɗin duniya a wannan mataki to ku dakata yawa ni ma yanzu kam an zo kaina dan fa tabbas mahaifiyata ba ta da lafiya an kwantar da ita asibiti an saka mata ruwa eh to dan haka ni ma ku saka ni a wannan addu'a wannan mataki tare da mamana kwarai ku da gaske dan tana asibiti yanzu haka da take magana da kai an saka mata drip tana kwance a jihar Bauchi to muna addu'a ita ma Allah ya bata cikakken lafiya Allah ya tashi kafadinta Allah ya sa kuma ta farfado shine addama wannan matacci ku yaduwa ku yaduwa ku haɗa ta a ciki eh muna godiya ɗari bisa ɗari da addu'o'in ku a yaushe, da kuma rawar da kuke taka a yaushe a wannan shafi amma dai mama na tana kwance asibiti kada ku manta da ita in an yi sallah da Allah dinga saka ta da Allah ta tashi kafadin ta ita ma Allah ya sa ta wartsake ta tashi kuma a ci gaba da taka tare da ita a wannan rayuwa shine addu'a ma wannan mataki kai ma aji waɗannan bayanai a gefe guda mu dangana gasar cin kofin zakaru dan fa tabbas kungiyar Olagba ta Real Madrid ga Junuwar Real Madrid kungiyar Olagba ta Manchester City ta fafata wasa ita ma a gefe guda PSG ta tunkari Juruna sun barje kubi tun kafin a ji ko ina sai ga Saje fulka na Real Madrid dama shi mun kwana biyu muna tafka muhawara da shi dangane da Ellen Haaland na kungiyar ƙwallon bata Manchester City a kullun jawabinsa shine Ellen Haaland ba babban dan wasa bane bai kamata yana ana ziga shi yadda ake ziga shi ba rawar da yake taka a duniyar ƙwallon kafa kaza da kaza da kaza hayaniya da kasan dan Madrid da adawa shi wani lokaci saje fulka shi ina ganin adawarsa tana tsamin da har yana kai ga matakin da yake faɗan wasu abubuwa bai zani ba na riga na ga masa uzuri tintini billahi saboda bayan da za a kalli ni ka ce mai wasa ɗaya fa ne fa tak a wannan kakar wannan shine wasansa na farko da bai taɓa zare ba kuma idan ka lura mafi akasarin wasannin da yake gwagwarmaya tawagar ɗan wasan Manchester City suna gwagwarmaya saboda shi dama ɗan wasa ne wanda ya riga ya bar iyawansa ga baki ɗaya cikin akwatin yare na sha takwas, wanda dole ku same shi ku bashi kwallo kuma akwai dalilin da ya sa Alif Buhari ne zira kwallaye tara a wannan kakar kuma City ta zira kwallaye goma sha ɗaya biyu ne kacal daga cikin kwallaye ne, ta zira wanda ba shi ya Ezra ba saboda a koda shi shi suke nema kuma shine mutumin da ya zama kashin bayan Manchester City a cikin wannan akwatin yari na 18 din baya irinsa a cikin togar Manchester City da aka zo ga maganar zira kwallo a raka dan shine mutumin da yasa City ta canja salanta gaba kida ya zama na cewa suna buga kwallo ne suna neman sa a koda shi yasa zaka ga an tashi Alin Brahalin ya bada fasin sau biyar ya sha kwallo uku wannan karamin aikinsa ne wani lokaci ma sau uku yake taba kwallo kuma ya ci kwallo sau uku abin da ake bukata kuma kenan dama daga dan wasan gaba lamba tara a ɗaukota ta a gidanta kawai shine abin da aka san da shi kuma yana taka irin wannan rawa dan ba wai yayi bacci ne tashi ya tsinci kansa da lambobin da yake da shi a Manchester City ba wannan wasa da suka murza da kungiyar kula gaba ta Inter Milan Inter shi kansa Pep sai da ya faɗa yace Inter sun kware wajen tare gida sun iya tare gida yadda ya kamata kuma tabbas abin da ya faru da City kenan a wannan kara suka gagara buɗe su dan ta mamaye kullo a wasan gabaki daya ta rike kwallon musamman ma mintuna 45 na biyu sun ta kai harhare. hare akwai 'yan wasan baya masu nagarta ina gaya maka ga mai tsaron raga na kwarai a cikin sassarin kungiyar ƙwallon gaba ta Inter Milan yan Soma wanda ya kasance mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon gaba ta Switzerland ni a wannan mataki idan ka dubi lissafin yadda yake a daidai wannan lokaci duk da cewa wasan ya bani mamaki gaskiya ban yi tsammanin karawa tsakanin City da Inter Milan za a tashi babu kwallo a raga ba na dai tunanin ko da za a yi kullun duki to tabbas sai dai ya zama da cewa wani ɗaya ɗaya ko biyu ko ma uku uku amma da bayanin da City ta zo daban shirinta da kuma shirin da ita ma kungiyar ta Inter Milan ta zo da shi karkashin jagorancin Inzaghi a wannan kakar saboda sun sauya abubuwa ga baki ɗinsu kuma sun tunkari wannan wasa da wani salo na daban gaskiya Manchester City Pep da ya sauye-sauye bayan hutun rabin lokaci akwai matakin da aka je suka dan kokarin su sa abubuwa su dan yi wuta kuma su yi su sauri sauri dan gaskiya wasan ya tafi ana yin su cikin sauki ne da kwanciyar hankali ba wani tashin hankali lallaba wasan aka a hankali a hankali sai da aka kai ta ga matakin karkare ta gaba daya aka kuma tashi kenan, ba wani tashin hankali da aka yi ko kadan a ciki saboda Inzaghi ya san me yake so Pep Guardiola ma ya so me yake so kawai bayani shine Manchester City dole ta ji daɗi saboda dan wasan ta Rodri ya dawo kuma Pep Guardiola ya bayyana jin daɗin sa ɗari bisa ɗari da dawo wannan mashahurin dan wasa wanda ya murza mintuna 90 gabaki ɗaya a wannan wasa a daidai wannan lokaci Pep ya bayyana cewa ya gamsu da rawar da yan wasan sa suka taka ya ji daɗin abin da ya faru kuma yana son kungiyarsa ɗari bisa ɗari saboda sun taka abin da yake bukata a wannan karam a daidai wannan lokaci idan ka dubi lissafin yadda yake kazalika a lokacin da ake murza wannan wasa Kevin De Bruyne captain din kungiyar ta Manchester City ya samu rauni wanda haka ne sa aka sauya shi a hutun rabin lokaci Ilka Gundogan na kungiyar ta Manchester City ya mai gurbin a wannan karawa Pep Guardiola mai horas da yan wasan Manchester City ya ce bai gana da likitoci ba babu wani bayani da zai iya bayarwa bayan karkare wannan karawa na cewa shin ga kwanakin da dan wasan zai yana jinya ko kuma ga wani lokaci da zai dauka a fagen daga koko zai iya tunkarin kungiyar kwallon ta Arsenal a gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila a ƙarshen mako mai zuwa babu wani bayani a hukumance daga bakin Pep Guardiola a daidai wannan lokaci za mu yi dako akwai ɗan sauran takaitaccen lokaci muna da alhamis kafin juma'a ya gana da manema labarai domin shirin tunkarin kungiyar ƙwallon gaba ta arsenal a ƙarshen wannan mako mai zuwa za mu zuba ido kan raunin kevin de bruyne na manchester city wanda mun san arsenal din ma kusan abin da za ta zo ta kenan za ta tare gida ne da kyau don sun yarda da kansu ɗari bisa ɗari idan aka zo ga matakin tare gida amma lokaci ba ko da yaushe ne wasu abubuwan suke faruwa yadda ake so a harkar ƙwallo ba komai yana iya faruwa a daidai wannan lokaci za mu zuba ido wa sansanin manchester city nan da 'yan kwanaki masu zuwa wanda kamar yadda Pep ya faɗa Pep ya fi kowa sanin menene buga wasannin da za a ɗibi maki wanda a ƙarshe yana buƙatar ƙungiyar ta kasance a saman wannan teburi ko kuma a matakin da take buƙata domin dangana zagaye na gaba gashi dai sun fara da cin jiris dan ya ce sai sun buga wasa ɗaya biyu kuma samun nasara a gida yana da matuƙar muhimmanci amma gashi sun yi barin maki dan wannan kakar kada ka kuskura ƙungiyar ka ta yi barin maki ko da wasa ya zama ne cewa ta kwashi maki da dama wanda idan an zo a ƙarshe duku ya duk rintsi kar ta wuce mataki na 24 wanda a mataki na 24 ma idan tana cikin jerin ƙungiyoyi ne da suka kai na tara zuwa wannan 24 to sai sun sake fafata wasa kafin a yi maganar shin wane ne zai je zagaye na goma sha shida a wannan gasa na cin kofin zakaru daga na ɗaya zuwa na takwas ne kacal suke da tabbacin cewa za su shiga zagaye na gaba kai tsaye a wannan gasa na cin kofin zakaru idan ma akan kowa da kowa a daidai wannan lokaci a wannan gasa na cin kofin zakaru tana hiyar ture dan fa tabbas akwai sauran iban yan kallo bara mu je shagon ana ruwa habal medicine mu karɓi wannan sako yayin da daga nan idan muka dace mu dangana sansanin kungiyar ba ta PSG saboda ta murza wasa a shagon ana ruwa herbal medicine ko a wannan mataki idan muka dangana wannan shago kwarai da gaske a wannan shago duk wata matsala da kake fama da ita in dai sunan da rashin lafiya ne kaje wannan shago insha Allah ka ban kwana da shi saboda fa kwarai da gaske a wannan shago akwai magunguna masu nagarta tare da tasiri wanda za su tallafa maka domin ganin ciwon ka murmure musamman maganin sa na mi aliyu idan ka duba lissafin yadda ki saboda wannan magani na mi aliyu magani ne mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne da zai kawo maka sauki zuriya dangane da jirin cututtuka da suka haɗa da matsalan mahaifa matsalan haihuwa ciwon kirji kaikayin gaba cututtuka da mata suke fama da shi wajen al'ada ciwon ido ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen yin mu'amala da iyali duka dai idan ka mallaki wannan magani da kake gani da mi and you insha Allah kenan kai ban kwana da wata matsala mai suna rashin lafiya da idan Allah a shagon ana ruwa habal medicine ne kacal za ka iya samun wannan magani mai tasiri da kuma amfani a wannan shago akwai maganin sa na red lion magani ne na karfin gaba in har kai namiji ne ka mallaki wannan magani insha Allah magana ya riga da ya kare saboda ba tabbas zaka samu biyan bukata a daidai lokacin da ya dace tattare da wannan magani na wato karfin gaba tabbas zaka yi ban kwana da duk wata matsala na karfin gaba kuma zaka samu abin da kake bukata a daidai lokacin da ya dace ga sa na hawan jini a wannan shago na ana ruwa haban medicine in kana fama da matsalan hawan jini kawai ka je ka ce musu hawan jini ne damuwarka za a baka maganin da ya dace da matsalan ka kuma sai dai ka zo ma kai godiya a ƙarshe saboda fa insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu za ka samu sauki ga maganin cutar kansa cutar kansa cuta ne wanda ake gwagwarmayar samun maganin ta asibitoci amma a shago ana ruwa herbal medicine irin cikin kwanciyar hankalin da yan ka kaɗan za ka samu wannan magani ka kuma amfani da shi kuma insha Allah shikenan kai ban kwana da duk wata matsala mai suna wato matsala ta cutar kansa ga maganin su na cutar koda in kana fama da matsalan koda ana gugurmaya mallan an yi tashi faɗi gugurmaya yau da gobe ka je wannan shago ka je musu ga damuwar ka cutar koda ne kana shan wannan magani shikenan kai ban kwana da matsalan koda da yardan Allah a shagon ana ruwa herbal medicine akwai maganin sa na cutar ulcer kana shan wannan magani na cutar ulcer sai dai maka ne ka gode mu saboda ulcer kam kun yi hannun riga ta bi yamma ka bi gabas saboda gabas nan ne inda ya dace ka bi saboda samun tsira da kwanciyar hankali da yardan Allah za ka iya lalubar wannan shago na ana ruwa habal medicine akan sifili takwas sifili biyu biyar uku sifili bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai uku ɗaya biyu kamar da kake gani wanda su ne jerin lambobi guda biyu wanda idan ka lalubi wannan shago na ana ruwa habal medicine shikenan kai kam ka yi ban kwana da duk wata matsala na matsalar rashin lafiya wanda yake cikin jikinka insha Allah tsallake waɗannan bayanai daga shagon ana ruwa habal medicine mu dangana karawar psg da ƙungiyar olympic ta jirona a wannan gasa na cin kofin zakaru kaga dai waɗannan wasannin su ne masu nauyi guda biyu wanda jerin manyan ƙungiyoyi suka fafata amma ƙwallo ɗaya ne ta fito a cikin wasannin guda biyu kuma an zira ƙwallaye goma sha uku a cikin wasanni guda shida da aka fafata a wannan wato rana da aka fafata wasanni zagaye na farko rana na biyu a wannan gasa na cin kofin zakaru abin akwai abin mamaki a ciki amma na fi tsammanin ranar alhamis ma ƙwallayen su fa kaiwa saboda Arsenal tana nan ga Barcelona wanda wasannin su duka wasanni ne masu kaurin gaske wanda za a fafata su amma dai a wannan mataki karawar kungiyar ƙwallon gaba ta fi SG da Girona wannan wasa wasa ne wanda tabbas ya kasance shi ɗin ma ya kusan shan mata na saboda ban yi tunanin za a kai ga matakin hutun rabin lokaci babu ƙwallo a raga wato ƙungiyar ta PSG ta zara kwallo a raga ba aka aka ji aka dawo an da daga hutun rabin lokacin Usman da ka san bai duk yadda kai da jaki sai a ci kara maganar gaskiya kenan Usman bili ka dubi daman da ya samu tun daga tsakiyar bili aka bashi kullo tafi baya kallon Endrick ba a kallon Endrick kana zuwa kawai ka yanke hukunci ka san dama bambancin karamin dan wasa da babba kenan fa akwai lokuta masu mahimmanci wanda babban dan wasa idan ya shiga wani mataki ya samu wani dama ba zai tabbarinta ba wallahi zare kawai za a ɗauko ta irin wannan damar da Usman da Bele samu kenan wanda a zare ya kamata su ɗauko wannan ƙwallo su da ita tsakiya in dai har kana son lashe gasar cin kofin kawo. ba za ka dinga wasa da irin wannan damammakin ba ko da minti guda a duk lokacin da ka tsinci kanka irin wannan mataki to dole ka kashe abokan karawa amma Usman Dembele ya barin wannan dama duk da banan ya ci gaba da kai har har kungiyar ta PSG amma duka damammakin da PSG ta samu a wannan kara baki daya babu daman da ya kai wanda Usman Dembele ya samu daga Borussia Tukunya dole ne mai horo horoswa Luis Enrique ci gaba da ba a san cewa dole inganta yanayin zira kwallaye da yake a ragan abokan karawa dole dinga amfani da damammakin da yake samu samu a kai tsaye a lokacin da ya same su a sansanin kungiyar ta PSG a duk lokacin da suke fafata wasanni amma wannan dama da ya bari tabbas babban dama ne da ya kamata a ce akalla ya yi amfani da ita kuma kungiyar ta PSG ta samu wani abu daga ciki ai tun ba yanzu muka gan shi yana yi dama kungiyar kwallon gaba ta Barcelona ma ya a samu manya-manyan damammaki da ya barin su amma dai a ƙarshe gashi yanzu yana PSG kuma bai daina ba ya ci gaba daga inda ya tsaya a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da zuba ido mu ga da lamarin zai kasance kuma abin da zai baka takaici shine ko ba shi kadai bane a wannan matakin in ya ga dama zai iya garata wa Bradley Bacola ya garata a shi kenan, asirin kowa a raba hankalin ku a kwance amma sai tsaya na tunani ya raba kan tunaninsa gida biyu ah in ci ne ko in bashi in ci ne ko in bashi har dan wasan bayan zai kwace kwallon sai gobe rage zo to amma dai Allah ya taimake shi a karshe dan dan wasan dan wasan bayan kungiyar ta PSG mai buga gurbin lamba uku wato Nuno Mendes dan asalin ƙasar Portugal shine ya shigo ya ceci kungiyar ta PSG a wannan kara dan ya zara kullo mai kyau gaskiya duk da cewa sa'a ya ci mai tsaron raga ta ga kuskure kasa gazani gannan yi kokari sosai a wannan wasa duka dan PSG ta tsira wato kungiyar sa ta juro ta tsira da wani abu daga wannan wasa mintin karshe mintin karshe kofsa an buga kullo ta ina zaka zauna haka zaka kafa sai ka ci wanda kake kokarin tare ruwa kawai kwallo wuce shikenan kwallo raga ka sa hannunka da kyau idan zaka dauka ka dauka ba wani maganin ga kana wani nazari da a duk ba wannan gaza ni ga kofa kawai shikenan PSG ta kwashi bakin uku gasassu a wannan gasa na cin kofin zakaru bayan ba tabbas mai tsaron ragar juruna wato gaza ga ya gasa wannan kaza ya bada ita wa Nuno Mendes kuma ya kashe ta ya kuma cinye kai tsaye shi din ma ba tare da bata lokaci ba idan ma akan PSG saboda ita ba wannan maki uku da ta samu ya saka ta a mataki mai kyau a wannan teburi na gasar cin kofin zakaru saboda fa tabbas wannan teburi ana buƙatar maki ana buƙatar kwallaye duk wanda ya wasa zai ga wasa ma ajiye waɗannan bayanai a gefe guda Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal za ta dafagen daga a wannan gasa na cin kofin zakaru a ranar Alhamis, wanda ƙungiya ne wanda za ta dangana birnin bagamo ta ƙasar Italiya domin tunkarin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Atalanta. Bayan dogon lokaci da Arsenal ta ɗauka ba ta gasar cin kofin zakaru kakan wasan da ta gabata ta dawo kuma ta yi dogon tafiya saboda har ta kai matakin wasan dab da na kusa da na ƙarshe kwata final a wannan gasa inda a nan ne Bayern Munich ta kora ta gida ta kuma doki ta da cide ta mai ban haushi bayan bi da bi da suka a filin wasa na Emirates aka aka je can kasar Jamus aka sallama Arsenal ta tafi gida a gefe guda ita ma kungiyar ƙwallon ta Atalanta kungiya ne wacce tun bayan lashe gasar cin kofin Europa da ta tabbas ta fuskanci sabbin maya a wannan kakan wasan amma dai da alama sabon filin wasa da suka bude wanda zai karba su a wannan gasa na cin kofin zakaru zai ba su kwarin gwiwa bara mu ji shagon Bala Special Suya a wannan mataki mu ci nama na bi shagon Bala Special Suyan nan fa amma ba ni kaɗai bane sai da na wuce ma Abdullahi yake kira na yaya nace masa eh ni ne amma zan dawo shi kansa da yaje yanda nake magana a lokacin ya gane cewa ba zan dawo ba kawai shi <laughs> shi da kansa kuma na ce masa zan dawo ne saboda rufin asiri da a samu kwanciyar hankali a Najeriya Shi ne kawai amma duk wanda ya ga wucewa na a lokacin ya san na tafi kenan zai wuya an dawo <laughs> tsakani da Allah fike nan maganar gaskiya na tona kai na asiri ina ji wani na cewa abba ga can mutumin ka to mutumin ka ya wuce amma zai dawo ka damu zai dawo nan da wasu ƴan kwanaki kaɗan insha Allah zai dawo mu je mu ci nama a shagon Bala Special Suya alabashi daga nan kuma sai mu dangana mu dubi karawar Arsenal da kungiyar ta Fiorentina ko in ce kungiyar um, ƙwallon ta Atalanta a birnin Bergamo ta ƙasar Italiya tabbas idan ka dangana shagon Bala Special Suya zaka ci nama mai daɗi kwarai da gaske sai dai idan baka je ba amma ko idan ka je kwarai da gaske za ka dawo gobe domin ganin cewar an baka irin wannan nama da ka samu mai inganci ka ci kuma ka dawo washe gari saboda a ƙara maka kwarai da gaske a shagon bala special suya akwai nama mai kuli da mara kuli duk wanda kake bukata za ka same shi domin ganin cewar ka samu wannan nama ka yi aiki da shi ta hanyar da dace a shagon bala special suya za ka samu hanta da koda wanda kwarai duk inda ka samu nama ka san cewar akwai hanta kuma akwai koda ga kuma kaza da jaja kenan in kana bukatar ta ka je wannan shago na bala special suya domin ganin cewar ka mallaki kazarka ka samu abin da kake bukata cikin kwanciyar hankali ba ba nan suka tsaya ba akwai masa akwai gurasa ka san kowa da yake bukatar nama mafi akasarin lokuta yana son masa yana son gurasa to akwai shi a wannan shago ga jijiya ga kuma gitta duka dai a cikin namomi da ake samu a wannan shago na annabala special suya cikin kwanciyar hankali za ka same shi idan har ka dangana shagonsu da ke lamba bakwai aliyu turakiro a unguwar sarki a cikin jihar kaduna ka dangana wannan shago domin ganin cewar ka mallaki naman ka cikin kwancin hankali cikin sauki nama mai inganci ga tasiri nama mai matukar amfani wanda kwarai da gaske in ka mallaki shi gobe ka dawo domin ganin cewar an kara maka ba ba nan suka tsaya ba akwai yaji ba in kana bukatan yaji da zaka ci naman da shi zaka iya saya a wannan shago akwai yaji wanda ka sani yaji akwai kuma yajin kuli wanda duka a wannan shago na Bala Special Suya idan har ka je za ka same su cikin kwanciyar hankali ka kuma saya ka lalube su akan sifili takwas sifili biyu takwas hudu sifili uku shida shida takwas akwai kuma lambar su na sifili takwas sifili uku uku biyar sifili shida sifili tara sifili akwai kuma sifili bakwai sifili uku hudu uku biyu ɗaya hudu sifili ɗaya ka dangana wannan shago da ke lamba bakwai aliyu turakiro anguwar sarki a kaduna domin ganin cewar ba a barka a baya ba ko gari ka shigo ka shigo Kaduna kawai ka tambaya ina ne layin Aliyu Turaki Road ka dangana a anguwan sarki ka je ka ce a baka nama a shagon Bala Special Suya insha Allahu har ni sai ka kira ni ka ce mu zo mu ci tare saboda inganci da kuma tasiri tare da daɗin wannan nama a shagon Bala Special Suya mu tsallake waɗannan bayanai daga shagon Bala Special Suya a wannan mataki amma mu makale a sansanin kungiyar ƙwallon ta Arsenal saboda ba tabbas za a yi ba ta kashi tare da yin kare jini biri jini a karawarsu da kungiyar ƙwallon ta wato Atalanta a birnin bagamo ta ƙasar Italiya. Kungiyar ƙwallon ta Arsenal a wannan kakar ta bara da kafan dama ko an ki ko an zo gaskiya. yawa saboda ta taka rawar gani a jerin wasannin ta na farko farko duk da cewa ta yi barin maki a karawa da kungiyar kwallon ta Brighton a wannan gasa na ajin Premier ta kasar Ingila amma duk da haka ta samu nasarori guda uku ta kuma bari an zira mata kwallo ɗaya ne ta karakanta a cikin jerin wasannin guda hudu da ta fafata na farko a wannan kakar eh, gasar ajin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan lokacin. abin da zai burke kashi ne akwai raunuka da dama a cikin togar kungiyar kwallon gaba ta Arsenal amma duk da haka Mikel Arteta yana samun hanyoyin da ya kamata domin ganin cewa kungiyarsa ta samu nasara a cikin waɗannan jerin wasanni wanda gashi mun ji bayani daga bakin mai horoswa Mikel Arteta wanda ya ba mu tabbacin cewa dan wasa Martin Odegaard na kungiyar ta Arsenal zai jinya na wani lokaci bai faɗi lokacin ba ya ce kawai zai jinya na ɗan lokaci ne kafin ya dawo saboda sun riga sun yi gwaje-gwaje sun samu tabbacin cewa ya samu rauni mai ɗan nauyi kuma dole ne ya zauna a fagen jinya domin ya karkare jinyan wannan rauni ya murmure ga baki da kafin ya da ci gaba da murzale da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal kamar da mai horoson ya tabbatar abin da zai burge ka shine duk da haka babu wani fargaba babu gudu ba ja da baya amma ni dai abin da nake ƙara faɗa shine a wannan gasa na ajin wato zakaru ta nahiyar turai a wannan kakar dole ne fa ƙungiyarka ka ta ɗebi maki kawai yanzu kamar Arsenal za ta tunkari Atalanta da dama ne mai kyau ta je birnin Bagamo duku ya digirin ta ɗauki maki ko ya koya ya karancin makin yake a kwashe shi ya zama da cewa tun da wasan sa na gaba da PSG ne ya zama da cewa sun shirya sun sa kansa a matakin da ya dace dan daga zaran an buga wasa bi ana lissafin maki shida idan baka da maki hudu an tafi in maki uku ne ka da kai wallahi an fara maka nisa sai kaga an yi nisa kungiyoyi bakwai sun dauki maki hudu hudu shida shida shikenan an tafi barka dan bayan da za a buga wasanni zagaye biyu ba za ka samu kungiyoyi takwas da suke da akalla maki hudu nan ba akalla ba a yi kokari ba akalla ba a kasar ba za ka samu kungiyoyi zuwa bakwai da suke da wannan bakwai takwas da suke da maki shida zuwa hudu dan yanzu ma da aka fafata waɗannan wasannin yanzu yanzu da saura shida a kammala za ka yi na farko ka dubu teburin ka gani za ka gane cewa akwai damuwa akwai gasa ga abu wannan jadawali da suka kawo tabbas ya ka gasa amma wasannin sun yawa ne wa 'yan wasa da na yi tunanin za su bar shi a ci burbuga shi a wasa shidan nan ne saboda yan wasan kullun korafi suke na cewar wasanni sun yawa kowa an zo magana goyon bayan bayanin da Rodri na Manchester City yake yake ga kunde Jules Kunde na Barcelona shi ma da ya fito ya goyi bayan ba'asin da Rodri na Manchester City ya bayar na cewar dan wasan su yi zanga-zanga su kuma tafi yajin aiki na cewar tabbas wasanni sun yi musu yawa amma wannan duk ba zai hana Arsenal ta dangana birnin Bagamo ta yi dukkan mai wato domin ta ɗibi maki ba don Atalanta in gaya maka a halin yanzu a wasannin su guda shirin da suka gabata da suka tunkari jerin kungiyar daga gasar ajin primary ta kasar ingila duka an doke su a guda kusan nasara ɗaya suka yi a cikin waɗannan wasanni shida gaba ɗaya sun buga shida da jerin kungiyoyi daga gasar ajin premier amma nasara ɗaya ta suke da shi to don haka ina ganin arsenal kawai wannan dama ne mai kyau a gare ta don ka san faruwa ba an kwando ba ne ni magana ta gaskiya a irin kwallon da arsenal suke baka atalanta ba europa suka ci ba ko menene suka ci ya kamata arsenal ta take wuyansu Declan Rice shi ya dawo yanzu. Martin Odegaard ne kawai babu shi a cikin wannan tawaga. Bukayo Saka na ganshi ma Ricardo kala Fury tare sun yi atisaye har shi yake goyon sa ana ta yawo a sansanin atisayin kungiyar ta Arsenal. Ka gane cewa sun yi lafiya kenan gabaki ɗayan su. to togar kungiyar kwallon gaba ta asila za ta dangana wannan birni na bagamo ta kasar Italiya a shirye domin sanin cewar kungiyar ta Atalanta ita ma ta shirya tsab saboda ta buɗe sabon filin wasa an gungoje shi domin tunkaran wasanni musamman a wannan gasa na cin kofin zakaru bayan rawar da suka taka da lashe gasar cin kofin Europa a kakan wasan da ta gabata Atalanta ta fara wannan kakar ita ma dai sai dai a ce baya ba fallasa kai akwai fallasa ma in gaya maka saboda a cikin jerin wasannin da suka fafata duka a wannan kakar kungiyar a wasanni ni fa an duke su gaskiya kuma uku ne aka buga gabaki ɗaya an duke su a biyu amma dai a daidai wannan lokaci kungiyar ta samu nasarar ta na farko a gasar cin kofin Serie ta kasar Italiya a ƙarshen makon da ya gabata inda ta casa Fiorentina a wasan da suka fafata kaji inda Fiorentina ya shiga kaina shi Fiorentina tintine ki yawo a kaina ina aina na ga Fiorentina nan aina ashe a binciken bayani karawar kungiyar Olga ta Arsenal da Atalanta a nan daga wannan bayani a daidai wannan lokaci to bayani da gaskiya shine Atalanta wannan shine kakansa na hudu a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai sun dawo bayan dan hutu da suka tafi na shekara guda kuma sun lashe kofin da suka je hutu suka fafata shi dan sun fafata gasar cin kofin zakaru a jere kakan wasa uku daga kakan shekara ta tara zuwa da 2022 kai tsaye kuma sun je wasan zagaye na goma sha shida a kakan wasa biyu daga cikin wannan uku da suka fafata kaga sun iya buga gasar kuma ba bayani na gaskiya shine kasan duk duniya duk duniya babu kungiyar da ba abin ta bashi sai Atalanta Atalanta ba abin sa bashin CC daya ga ko kwandala daya ba abin sa bashi ko ɗaya kuma suna so 'yan wasa suna cefanarwa amma a haka suke ci gaba da takarar gani a jerin gasannin da suke buga. Gasparini kafin zuwan sa kungiyar ba sa wani maganan gasar cin kofin zakaru ko gasar Europa. Gasparini yanzu ya zo yana daukar su zuwa gasar cin kofin zakaru irin cikin kwanciyar hankalin nan ma babu wani dogon jawabi ko kuma tsoro ko tashin hankali ko fargaba ko na minti guda saboda sun san zai iya. Duk da kuwa 'yan wasan da suke da su ba su 'yan wasa bane da za a daga a gani a ce kai suna da mayu. To Atalanta kenan a wannan matakin. amma ana maganan mayu Arsenal ma akwai sa yi, tun da gashi yanzu halin yanzu Declan ya dawo kuma gashi shi ma Martin Odegaard ana tunanin cewar watan Nuwamba zai da fagen daga a cikin sansanin Arsenal din a cewar wasu rahotanni Bukayo Saka shi da tunkarin kungiyar ta Atalanta akwai liban yin kallo a wasan ni na ganin wasan zai kaitar wasan zai daɗi amma wannan yan wasan baya na Arsenal ne malam kafin ka zura kullu a wannan yan wasan baya na Arsenal din sai ka zo da kayan aiki ba wallahi sai ka zo da kayan aiki shi zan so in ga ya za a kare da Ellen Brook da tawagar yan wasan baya na kungiyar ta Arsenal a ƙarshen wannan mako wannan wasa idan mu akan talabijin tun safe za mu je mu fara kallon abubuwa muna duba muna gani shin ya abubuwa za su kasance domin mu shirya tunkarin wannan wasan na ga maka akwai ɗiban yan kallo saboda jerin manyan ƙungiyoyi biyu a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila Manchester City da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal za su bar kuma amma kafin sannan City ta gama nata aikin a wato tsakiyar mako karawa da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Inter Milan gashi Arsenal za ta tunkari Atalanta ranar Lahadi kuma sai mu tara mu ga yadda wasannin za su kasance ni kai ina eh, shugaban magoya Gasar Arsenal ka san shi dama bacewa ke, sai ya bata sai can sai ka gan shi a fito to za mu bincika dai mu gani kabiru direban tirila ne muna magana da shi sama sama ne hakan nan isa mai faci ma ya bace ga baki ɗaya nuruddin ne mun dan tattuna da shi na ga karshen mako dangane da wasu wasanni da aka fafata kwarai da gaske amma za mu jira mu gani da lamarin za su kasance mu da sai mutar na kungiyar ta arsenal wanda ba tabbas shi ma yana nan yana ci gaba da bibiyan wannan shabi muna godiya da rawar da kowa yake taka ɗari bisa ɗari a wannan mataki kai mu dangana birnin barcelona amma ku tsaya mu gode babai fida da babai fida da shi da baban gida dida kwarai ko da gaske baban gida dida tabbas abin ya dan kwanta mun. rawar da ka taka kai ma dole mu jinjina maka dan tabbas sakon ka shigo 100 bisa 100 a wannan mataki kuma muna godiya 100 bisa 100 da wannan rawa da ka taka sai dai mu ce kawai Allah ya kara arziki shine ko addama wannan mataki saboda ka bada guduma kuma kana ci gaba da bayarwa a koda yaushe domin ganin cewa ba a manta da Barcelona ba an ka sharhi musamman wannan za da yi a gasar cin kofin zakaru tana hira turai da kungiyar Ullar ta Monaco da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da kasar Chadi karfe 9 agogon GMT da ma kasar Ghana bayani na gaskiya shine kungiyar kullun gaba ta Barcelona idan aka ce Monaco abin da suke tunowa shine karawar su a wato wasan neman lashe kofin gamba da aka fafata amma na ga mai horis da 'yan wasan Monaco shi da kansa shi da karan kansa yake kai wannan Barcelona tun lokacin da suke rashin nasara a wannan wasan sun fafata wasanni biyar a gasar da liga sun lashe su gaba kida sun zira kwallaye goma sha bakwai ai wannan Barcelona akwai bambanci gaskiya shi da kansa ya faɗa haka ba ka gane cewa tabbas akwai bambanci kenan dan ana maganar zira kwallaye tare da samun nasara ne a wannan kakar tawagar Barcelona tana ɗauki da su gabaki ɗaya wasanni biyar a gasar La Liga maki nawa suka ɗiba gabaki ɗaya sun samu nasarori a wasannin ana maganar maki goma sha biyar sun zira kwallaye goma sha bakwai a cikin wasannin da suka fafata kuma tawagar 'yan wasansa na gabani shine da naga wannan lissafin ma abin ya bani tsoro Rafinha Lewandowski Lamine Yamal da Dani Olmo sun zira kwallaye goma sha uku a tsakanin su hudu tun kafin aje ina sun fara irin wannan bala'in kai manukun nan sun taro kansa abin da zai zo ya bi karfin su shine abin da nake gani dan in ga maka gaskiya idan har Barcelona za ta fita ta buga kullu kamar yadda muka gani a wasannin ta na farko farko a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain nan me taka musu birki a wannan karawa sai dai kawai Allah da ya halicce mu gaba ɗayan mu da su amma wai togar manukos ta kawo musu birki kai sai sun yi da gaske billahi lazi sai sun yi da gaske suna yi suna salatin annabi ana kutare kutare shine kadai abin da zai taimaka musu amma in gaya maka bayani na gaske shine wannan toga na Barcelona tana dauke da ƙwarin gwiwa kuma na san cewa Hansi Flick mutum ne wanda ba zai fito karar a fili yanzu ya ce mana za su yi fafutukar neman lashe wannan kofi ba amma a cikin zuciyarsa a wani wuri na da wannan kudirin ni na san halin sa, dan akwai sa da na gani gaskiya tun kafin ya fara horas da yan wasa yake da mafarkin horas da yan wasan kungiyar kwallon bata Barcelona dan lokacin akwai wani contract da ya samu kamar da ya faɗa ga kamfanin aikin kamfanin da ke buga Barcelona riga a halin yanzu wanda suke kokarin kulla sabuwar yarjejeniya shekara 23 da suka gabata aka kira shi je filin wasa na Camp Nou tun farko da je filin ma da ya kalli filin shi da kansa yake cewa wata rana zai so tsinci kansa a wannan wuri yana son Barcelona kuma na san cewar zai yi dukkan mai yiwuwa kamar yadda ya san ga bayan kungiyar suna bibiyan kungiyar domin ya faranta musu dan dama ne kamar a cewar mafarkinsa ne zamto gaskiya a wannan mataki a daidai wannan lokaci zan ƙara jaddada maka ɗaukan maki a gasar cin kofin zakaru a wannan kakar yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci ba su wanda ta dukkan maiwa domin ganin cewa ta tsira da wani abu ko mun kashin sa a wannan wasa ita ma nan wajen gida tabbas yana da haɗari, amma idan har ka jajirce ka takar wanda ake bukata ka kwashi maki babu mai murna sai kai idan har aka zago aka duba teburin aka gani a ƙarshen waɗannan wasanni da za a fafata yanzu da Barcelona ne ke cewa wai na zo na magana dangane da Madrid da kungiyar kwallon fita menene sunansu Stuttgart da suka fafata wasa ai babba yan adawa ƙwarin gwiwa ba to in kai dai kai ba ɗan adawa bane amma ba Barcelona yanzu na ba ƙwarin gwiwa gaje ka kalli su ai bari mu dubi bangaren kungiyar ƙwallon gaba ta Monaco kafin mu duba mu dubi tawagar yan wasan Barcelona mu ga shin wane ne da wane ne suka dawo kuma wa zai tunkari wannan wasa tawagar yan wasan manoko ma fa a wannan kakar ba wai suna gogurmaya bane gaskiya su ma sun da gaskiya akan ganiyar su dan har yanzu ba a doke su ba a gasar cin kofin ligan ta kasar Faransa a wasannin su guda uku da suka gabata ma sun zira kwallaye shi da rigis a ragar jerin kungiyoyi da suka fafata da su to nan ne kuma inda tashin hankali na ke da wannan toga na Barcelona ina ga maka saboda billahi lazi komin ki komin so dai ta Stegen mun san damun mini yana ka matsaloli a cikin lamura yana ka damuwa Yawa, shine nake ganin ke so shiga tsakanin Lamine Yamal da wasu kyaututtukan da ya kamata a ce ana shi tsakani da Allah kenan ka duk wannan karawa da jurunan mallan kana ta nazari ka zo ka ɗauki ƙwallo ka gagara yanke hukuncin ƙwallon za ka ɗauka ko kuma a za ka fita a guji ne shi ne shi ne lissafin ya kamata ya sake tunani ya sake gyara aikinsa saboda ba ma son koma baya gaskiya a wannan kakar jira muke yanzu ma a bamu golden boy ɗin nan da kuma Copa trophy sai mu addabi duniya ga ma gaskiya kenan yawa ko sunanka saje fulka ma duk adawanka babu yin da ka iya in sunanka Buhari lawan ne ma bayan da ka iya duk adawanka amma na san Morawai Lare tare da mutanensa shugaban ga bayan Barcelona bana da su babe da baban gidan Dida ka baki da abin da Barcelona da kasar Alji duk za su goyi bayan kaga na da jama'a su Suleiman na Barcelona duka dukansu ina da jama'a su Usman Bala duk za su fito su goyi bayana yawa ko an ɗauko kayan aiki ma an fito muna da sarkin yaki a Barcelona wanda zai kare Shi ne bayanin da zan ga maka wannan kuma da sarkin yakin Madrid nake a daidai wannan lokaci na san da safa zai zo ne mana amma kafin ya zo bari mu ci gaba da taka totir a wannan mataki karawar Barcelona da kungiyar ƙwallon ta Monaco a wannan gasa na cin kofin zakaru ka san menene Dani Olmo babu shi a wannan wasa ba zai buga tafi mun sani dama saboda raunin da yake dauke da shi yawa amma rashin sa ba shi ne ke nufin ba za a iya buga kwallo ba tawagar Barcelona a wannan kakar duk da raunukan sun mai da martanin cewa za su iya da raunukan a haka in ka duba za ka ga wasannin da suka fafata duka a wannan kakar da raunuka ba Gavi ba Franky de Jong duk ba sa nan da ƙarshe ma an zo an sallamar da gunduwan an ce na da shi ne ma gaba ki to amma a halin yanzu 'yan wasa guda biyu kacal suke da shi a tsakiyar fili wanda za su iya tunkaran wannan wasa kai tsaye suke da cikakken lafiya Duk da haka, Ansu Fati ya da a cikin sansanin kungiyar ƙwallon ta Barcelona kwarai da gaske. Kuma tuni Hansi Flick ya bayyana cewa Gavi tare da Frankie De Jong a shirye suke domin ganin cewa sun da fagen daga nan ba da jima ba, duba da cewa sun kama atisayi a hukumance. kuma gashi Barcelona tana dauke da ɗan wasan da a duk duniya a halin yanzu babu wani dan wasa da ke buga gasar cin kofin zakaru wanda ya kai shi zira kwallaye Robert Lewandowski kwallayen hudu yake da shi a gasar cin kofin zakaru a daidai wannan lokaci yana bayan Lionel Messi da Cristiano Ronaldo a cikin wannan gidauni na zara kwalla a gasar cin kofin zakaru karin Benzema tun da ya bar nahiyar Turai shikenan Lewandowski ya masa kau a daidai wannan lokaci kai mu aji wannan gasar na zakaru masu jajayen kai a daidai wannan lokaci mu dangana sansanin kungiyar gaba ta Chelsea kafin mu shigar yau mu da Manchester United har ma da Liverpool gaba kiɗa da Chelsea domin ganin cewa mun karkare wannan tattauna a daidai wannan lokaci a sansanin ƙungiyar kwallon gaba ta Chelsea. Chelsea an bayyana coro yanzu haka ta ɗauki ɗan wasan ta Noni Maduki a matsayin mai matuƙar muhimmanci ba wai yanzu kawai ba. A'a a shekaru masu zuwa shine ɗaya daga cikin jerin ɗan wasa da ake ƙoƙarin haɗa lissafi tare da shi a halin yanzu a makalla ɗan wasa Cole Palmer a gefensa domin ganin cewa an ci gaba da tafiya tare da shi. Kuma ana ganin akwai mu'amala mai kyau. tsakaninsa da Enzo Maresca mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea kamar da waɗannan bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci ka gane lissafin an yi dama mun daɗe muna faɗa sallaman noni ma doki ba shi bane mafita a kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ma dokin ne rufin asirin ka shine ya buga ma ƙwallo aina tun da ya zira kwallo uku na aragan wolves na san haka za ta faru ni dama na ce tun a hutun a wasannin share fage da ake buga na ce noni ma shi ne gaskiya amma Maresca ya shafa toka, a idansa ne ake cewa ya fiska ya saka shi a wasan farko ya saka kwalfa ma a wurin kuma shi da kansa ya ce kwalfa ma ya fita karo gani idan yana bangaren tsakiyar fili ba san wani wani rubu bane wani wani irin rubu ne Maresca kini abin da ne da shi shine ko na dade na faɗa Maresca ya san kwallo sai dai kawai ɗan wasan da yake da shi wani lokaci zai rawan ido wanda yana faruwa wani lokaci kuma zai yanke hukuncin da ba shi bane ya kamata a ce ya yanke duk suna iya faruwa amma idan ma akan kungiyar kullun ta Chelsea a wannan mataki saboda mai horis da ita shi karan kansa wato Enzo Maresca mutum ne ba aljini ba kuma ba kwamfuta ba a sansanin kungiyar kullun ta Real Madrid kafin mu dangana birnin Manchester da Liverpool a daidai wannan lokaci mai horis da ita Carlo Ancelotti bayan karkare karawansu da kungiyar kwallon gaba ta Stuttgart ya bada ba'asi dangane da tawagarsa inda ya bayyana cewa tabbas samun nasarori a wasanni a gasar cin kofin zakaru babu sauki ko kadan duba da cewa ya horas da wasanni 200 sama da 200 kamar da ya faɗa shi da kansa a wannan gasa na cin kofin zakaru kuma ya ce kowane ɗaya daga cikin su wahala ya sha da kuma goshi kungiyar sa take samun nasara yasa ya ƙara jaddada cewar karawar Real Madrid da kungiyar ƙwallon gaba ta Stuttgart ba abin mamaki bane saboda dama ya san cewar dole za a ji jiki kafin a samu nasara a ciki hasali har ma da misali ya bayar karawar kungiyar tariyar madrid da union berlin a farkon kakan da ta gabata yake sun yi gwarmaya amma a ƙarshe me faru sun lashe wannan karawa har da girgiza kofin na gasar cin kofin zakaru baki daya ya ce dole sai sun fito sun yi yaki dole sai sun fito sun ba da dukkan wani abu da ake bukata kuma su taka rawa domin samun nasarori a manyan wasanni da kuma wasanni ma gabaki ɗaya jimilla a wannan kakar a cikin sansanin kungiyar tariyar madrid kuma shine abin da suke a shekarun da suka gabata suka tsinci kansu a wannan mataki wannan furci na Ancelotti ya burge ni ya gwada muku cewa dole ko wani wasa aka maki don kuma dama haka ne duk iya kwallon ka duk iya salon ka dole akwai wanda zai zo ku taka tare da shi wanda dole sai gogar maki gaskiya kuma abin da yake kokarin fahimtar da mutane kenan a wannan mataki shine fa kowa samun nasori a gasar cin kofin zakaru ma yanzu haka maganar lashe kofin ya zarce kowa To kaga ko shi zai ba mu cikakken bayanin menene abin da ake bukata domin a samu nasara a wannan babban gasa kungiya ta girgiza shi ga baki ɗaya jimilla. Na ga ba ko tuwa mai tsaron ragar yau mutum maki shi babu ruwansa da wani taka rawa a wasa. Shi kawai damunsa a girgiza kofi kuma dama haka muka san Madrid tsakani da Allah. Yanzu an tare ka an ce me salon wasan Real Madrid wallahi baka sani ba. in an tare ka an ce a ah, menene abin da sai kokarin gina suna kokarin fito da kwallo daga baya ne ko ko ana ba tiba ko tuwa dirka ta ne a nemi Vinicius Junior ko kuma a nemi Jude Bellingham ba za ka iya cewa gashi ba saboda a duk wasan da suka tsinci kansu ana buga ta ne zuwa ga matakin da za a samu nasara in an ce ya fahimci cewa za su buga kwallo daga baya su fito da ita su je su ci yafi sauki zai ce ayi saboda ya san yana da yan wasan ka duba Rudiga ka da ka ganshi kakadan kwallo ya iya buga ta kafa ka kalli Eda Militao dan kasar Brazil ne dan Brazil ne bai iya kwallo ya tuni shi kadai to hal kuma ɗan ƙasar Sifaniya ne ana maganar Mirza Leda ka san a ƙasar Sifaniya 'yan ƙwallonsu masu ilimi ne Madrid tana da su duka a wasannin da ya fahimci cewar kuma ɗirka ta za a dinga a nemo Bellingham ko Hosselu idan yana nan duka haka za a yi a nemo duk wanda za a nema a ji ci ƙwallon shi da kansa ma bayanin da Carlo Ancelotti ya ce wani lokaci ana buɗe ƙwallon a buga ta gefe da gefe wani lokaci ana buga ta tsakiya ya ce da ba don haka ba ƙwallo na farko da Madrid ta zira a ragar ƙungiyar ƙwallon ta Stuttgart ba za a ci ta ba saboda me an buɗe ne sai kuma Aurelion Tchouameni ya bada takardar sallama ta kefi kuma in ka lura akwai lokutan da a tsakiyar bili ake buga kwalla yace shikenan sai aka kullu to ya kamata dama mai horo sai ya kasance mutumin da zai gwada ɗan wasan sa ba wai lalle lalle sai wannan hanya ba a Madrid ba a wannan tsiya kai ka Arsenal na ga maka Arsenal duk abin da a titi duk minti kowane dan wasa akwai matakin da ake so tsinci kansa su yanda ka san kwamfuta haka suke kwallo da kwakwalwar mai horo su ake buga kwallon ma a cikin filin wasa kamar da Arsenal suna wahalar da kwallo saboda dole sai ka dage kai abin da ake so a matakin da dace a gefe guda dan wasa Kylian Mbappe na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid wato Javier Tebas shugaban gasar La Liga ta kasar Spain ya ce yan wasa irin su Kylian Mbappe ba wai suna shiga kungiya ne ake ganin amfanin su ba cewa ya ka duba kawai a tarihin mutum da ya shafe yana murzari da shine abin da za a duba a saka a ma'auni domin a yanke hukunci kan irin waɗannan 'yan wasa amma yace zuwansa tabbas ya ka tsammani mai nauyi a gasar La Liga ta kasar Spaniya da ma sansanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid wato mun dade muna ga muku zai ci ƙwallo kuma gashi yanzu ya fara ci ai mu je zuwa di mu je ni ba zan ji mamaki a wannan kakar ma ya sha ƙwallo 40 da ya saba ci PSG kakan wasa biyu uku da suka wuce a jera jerin nan ko kaɗan abin ba zai bani mamaki ba dan na san dama ya iya ƙwallon da ya kamata ya haka kuma dama ya yi mun gani da a ce bai yi ba ne ma da sai a ce a ah, ba haka ba ai bai ba dama to yayi shi ne kai mu ajiye Real Madrid a gefe guda mu karkare ta a birnin Manchester da ma Liverpool a wannan mataki wanda kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool wasa da ta barza da kungiyar ƙwallon gaba ta AC Milan a gasar cin kofin zakaru nan ma gasar bai tokar Liverpool na sun yi ta ba na ga irin salon da mai horo su yake amfani da shi a ba su da kullu ka kalli yadda suke kaga trend Alexander Arnold yana matakin sa babu magana ya tafi can gaba je shuka tsiyarsa a zo a samu matsala Virgil van Dijk Ibrahim Konate da Costas Lucas kowa yana gurbin sa hankalin kwance yana jira kaga su McAllister ma tsakiyar fili ba wanda ya gudu salo ne wanda suka amfani da shi ne tallafa wajen ganin cewar kungiyar ta Liverpool ta samu nasara a wannan wasa da ta fafata kuma ta hana kungiyar ta AC Milan ta baka abin kirki dan harin da suka kai wanda mai tsaron raga ture gabaki ɗaya guda biyu ne harin AC Milan gabaki ɗaya wasan ma guda takwas ne gabaki ɗaya to <sighs> ba girin girin ba dai taimaki mu shine damu da wato damun mu a daidai wannan lokaci dangane da shogar Liverpool amma ai da Nottingham Forest ta zo ta ki ƙarya ne yayi in ƙarya ne ku tambayi abba ranar waya ma ya ɗauka gagara na ji shagon balas bishe su na cewa abdullahi ni kan dan allah ina abba in muka waya da shi kai ce mun nace masa abba na kira shi ma ke ɗauka saboda an ci liverpool nottingham forest wala nuno espirito santo kalin watson odoi yawa ku ba shi haƙuri da shi da alkasim na ga tura mu wani dogon jawabi ba ni na aiki ni cika wannan dogon jawabin nasa anya zai yi ba to kaga allah bai ma na ji ba wallahi sai yanzu abin ya faru jamil bi adam kuma sai aka ɗauki dogon lokaci muka samu kai magana shi yana gona ni ma ina gona na dan nan shine gudana kai mun ajiye bayani a sassanin Liverpool mu koma birnin Manchester wanda na san man ya kasa kunne yanzu to Rasmus Hojlund tare da Mason Mount sun da atisaye a cikin sansanin Manchester United shirin tunkarin wasannin da ke tafi a gaban kungiyar an ɗauki su. Yau su sun fito sun karaɗe shafukan sada zumunta. Holland dai da alama ya shirya dawowa shi ma Mason Mount ya shirya da amma na san da yawa daga cikin za su ce kar Mount da. musamman Gabuma yana ɗaya daga cikin wanda suka ta tsine masa farkon kakan wasa menene yake akwai wanda muke kallon kullu da shi a gida kullum zai ce wai ni menene Mason Mount ne yake buga da ake saka shi ce yana tare abokan karawa a gida shine abin da mai horo so yake bukata amma ba zai kwallo saboda ba aikinsa bane yanzu ga shi an curinsa Zogzi ya dawo kuma gashi Rasmus Holland shi ma shi da daukan takalminsa ya koma fagen daga a wannan mataki bayan ya kammala murmurewa daga wannan rauni da ya fama da shi a birnin Manchester sansanin kungiyar ƙwallon Manchester United shine kadai bayani da yake fitowa daga United su kan ba casa menene su yanzu Bansley sun kora su ba ga kalli Bansley na lokacin da ake buga wasan nan ka dauki sakamakon wasan kawai zaka ga Bansley an rubuta biya zaka ɗauka da Barcelona suka buga wallahi tallahi amma mun san bazi ne ai kai a daidai wannan lokaci muka dasa aya a cikin wannan tattauna ka yi subscribing domin ci gaba da karɓar sai han bayani a ko ina kake faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima? jima.